daga makka koma wasu madina yau shekara 441 daidai da sha biyar ga watan septemba shekara ta 2019 wannan shine kasar na biyu a cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na akida watan littafin hamsu na alamatin lil na babban malami فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي Allah ya الأرومي الله يغفر تامسا شيد mahaifansa da sauran 'yan uwa musulmi baki ɗaya. jama'a idan ba manta ba a jiya mun fara karatun shimfiɗar da malam yayi a wannan littafi na aƙida a daidai inda malam ke bayyana mana wani asari na huzaifa ibn yaman akan matsalan munafunci da kuma ma'anar wannan asari da al'imamul khattabi ya kawo idan ba kumanta ba malan ya kawo mana asarin huzaifa da huzaifa tuɗan yaman yake cewa المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين على ala ahdi الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munafikan cikin ku a yau bala'i da masifa sharrin su fi munafikan ma da ke zamanin annabi wannan huzaifa yana faɗin wannan magana ce kamar yadda muka ambata bayan rasuwar annabi a cikin tabi'ai yawan munafukan sun ƙaru fiye da yadda suke a zamanin annabi sannan kuma sharrin munafukan a cikin tabi'ai ya fi sharrin munafukan da ke zamanin annabi a jiya duk mun ji bayani wanda duk kuka gan shi munafuki ko aka ce munafiki ne a zamanin annabi dama ba musulmi ba ne kawai ya nuna shi musulmi ne amma bai shiga musulunci ba to amma daga sanda watan musulunci aka hayayyafa a cikinsa tabi'ai bayan rasuwar annabi suka bayyana to duk waɗanda za ka gansu a manafikai su fa a musulunci aka haife su radda suka yi an gane suka bar musuluncin suka koma munafunci da kafirci Allah ka tsare to kun ga wannan magana ta huzaifa mu mu ya kamata mu mamakin ta ai cewa munafikai a wannan zamanin dake cikin mu ba fa mu a yau tun a wancan lokaci sharrinsu ya fi sharrin munafukan da ke zamanin annabi mu kanmu za mu yi mamaki to waɗanda ma ke tare da shi an sun yi mamaki suka ce ya ma haka zai yiwu ta yaya sharrin munafukan wannan zamanin har ya fi na zamanin annabi ya buɗe baki ya ce musu illahu ai su munafukan zamanin annabi kanu yukhfunahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za su yi na cutar da addini suna koye yin abin jama'a kun gane cikin wayo da dabara dan ka a gane duk abin da za su yi suke yi na cutar da addini suna koye su munafikan ne ba sa yadda a gane wa humul yau amma su munafikai a wannan zamanin yau duk abin da za su yi na cutar da musulmi da addini an gane ko walaya a bayyana suke bayyanar da shi suke ba sa koyewa kuma an san su suke yi jama'a kun gane sun kuma san an gane an san su suke wannan abin na cutarwa sun san an sani fa Allah ka tsare to al khattabi ya fara bayani na ma'anar wannan hadisin inda yake cewa ma'anarsa ai munafikai a zamanin annabi shine annal wa ma'anahu annal munafiqina fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yakunu qad aslamu dama munafikai a zamanin annabi dama ba su musulunta ba su dama ba musulmi bane mutum kahuri ne ya ga to musulunci ya zo ya mamaye garin madina to yana kahurin shi sai ga kai yanzu in mutum bai nuna shi ma musulmi bane to kamar za a bashi ba za a abubuwa da shi ba da haka sai ya bayyana shi musulmi ne amma tun farko dama shi kahuri ne jama'a kun gane wannan ko Allah ka shirya da wa inna ma yuzhiruna al-islam dama su suna bayyanar da su musulmi ne riya'an idan a idan jama'a ne sai su bayyana su ma musulmi ne su aiki irin na musulunci wa nifaqan da kuma ɓoye kafirci a cikin zukatansu su bayyanar da shi musulunci wai sirrunar kufar akadar suna ɓoye kafirci a aƙidar da ke cikin zukatansu wa ran da kuma abin da suka kulle a cikin ransu Allah ka shirya su fa'ammal yau su ko munafukan wannan zamanin da ke munafuntar addini da musulunci da musulmi an gane ko faƙada sha'al Islam. a yau addinin musulunci ya riga ya shiga ko'ina wata waladan nasu alai har mutane sun hayayyafa a wannan musulunci jama'a kun gani wani zai gaya maka shi musulmi ne baban shi kakan shi baban kakansa baban da ya haifi ma baban da ya haifi kakan shi don musulmi ne jama'a kun gani shi ne ya ce wata wataru kuma sun gasu nan birjik yanzu musulmi duk inda ka zaga ya jama'a ku gane wani abu fa kun ga musulmin da ke tudun wadar zariya kawai yawan su ya fi musulmin da suka zauna da annabi a madina musulmin zariya ku sun fi musulmin duniya gaba ɗewa a zamanin annabi musulmin zariya kawai yawan su ya fi musulmin duniya gaba ɗaya a zamanin annabi jama'a kun gani to yanzu masu munafuntar masallaci ko makaranta ko kungiya ko ta da'awa a cikin musulmi a zariya kawai mutum na wani jama'a kun gani Allah ka tsari to shi ne yake cewa yanzu gashi nan musulmi ko ina faman na faɗa duk wanda kaga ya zan munafiki bai an yi zahirar islam kaga yana nuna shi musulmi ne ana abubuwan musulunci da shi a bayyane wa yubqina khilafahu amma a ɓoye ya ɓoye saɓanin abin da ake yi tare da shi a bayyane za a ga ana ta ƙoƙarin aiki tare da shi amma a ɓoye fa ba san ai nasara a aikin yake yi ba a ɓoye kuma kaga Allah ne ya san ɓoyensa ku ba za ku taɓa gane ba zamanin annaba Allah na saukar da wahayi sai ya tona asirin abin da ke zuciyar wani ya ce duk abin da ka ga wani na yi na wannan kazan lahar da kara kaina da wannan ƙoƙarin ƙarya ne fi munafuci a tafiyar kuma nafinta ku yake wannan duk daɗin bakin da ka daina yi ƙarya ne a zamanin annabi wahayi na sauka ya tona asirin abin da ke cikin zukatansu to a yau biyan da wani ke irin waɗannan abubuwa idan fakar yanke cewa munafuki ne ka shiga haƙƙin Allah don abu ne na zuciya A ƙida ce abu ne a ƙoyi jama'a kun gane ko to sai dai shi ƙur'ani kamar yadda muka yi Allah bai ban mana wata siffa wadda idan mun ganta za mu iya gane wannan ne manafinta mu bane sai da Allah ta yi mana bayanin siffofin a ƙur'ani jama'a kun gane ko Allah ka shirya ta mu fa huwa da ka duk wanda ka gan shi munafiki a yau cikin musulmi wallahi tallahi rute musulmi ne zama kafu sai kuma yake ɓoye yake nuna shi ma musulmi ne amma a ɓoye na so musulunci ya ƙasa bai so musulmi da musulunci ci nasara malar sai ce li'anna nifaƙahu domin munafinci irin na shi wannan nifaƙu kufirin munafunci ne na kahurci hadasahu ba da kabulin dini wal iman ya faru wannan munafuncin ne bayan kafa addini da yayi bayan kuma yana da imani sai mala yace farahimallahu huzaifa Allah ka ji kan huzaifa da rahma idan kana hadha fi asri idan har a zamanin shi bayan rasuwar annabi zai ce munafukan wannan lokacin sharrinsu da bala'insu ya fi fiye da munafukan zamanin annabi to malai ce fa kai fa bi to ya kace gani gaba da munafukai fi ayyamina a wannan zamanin namu kun ko gane masu munafuntan musulmi da addini a yau ya kace gani game da su Allah ka tsaye la shakka malai ce ba shakka wala raiba ba kokonto annahum ashaddu munafukan wannan zamanin sun fi tsananin munafunci wa sun fi tsananin sharri ga musulmi wa akhtar kuma sun fi zama mugun haɗari. ala hadhihi umma kan wannan al'umma ta annaba a yau min gairihim fiye da wasu da ba su ba min al'adaki cikin makiya addinin musulmi yanzu duk arnan ƙasar nan wallahi tallahi ba su kai munafukan cikin musulmi haɗari ba a wurin musulmi Da ma kun gani duk arnan kasan nan da aka nada fanta mushin suka yi amma dai suna tunanin an fara ɗauko malaman addini an sa su duk wanda ka ji yayi wata magana ta batanci da suka musulmi ne kai ka ce ba a taɓa nada wani minista ba su shi duk musulmi ne fa suka yi ta surutu suka yi ta batanci suka yi ta nuna dammi shi kaɗai ne malami kuma mai yasa za a ɗauɗin izala mai yasa kaza mai yasa kaza jama'a kun gani ku diba mataimakin shugaban ƙasa ma fasto gwamnoni nawa aka yi fastoci a ƙasar nan ministoci nawa aka yi kwamishinoni a jihohi guda nawa aka yi jama'a kun gani wai duk musulmin da ke wannan surutun ba su kalli tuntuni an ƙirƙa yi wa malaman addinin musulunci adalci ba su ma a rika jaraba su a gani a tun da ne aka ba shi ya karɓa to ya yi laifi kuma wanda zai ce an yi laifin musulmi kuma don zai karɓa kun gane ko to don ba zai karɓa ba kadiba ka ga ministrin shi abin da ya tun da aka fasa, ba ma wani minista da aka taɓe ya tsari irin nashi jama'a kun gani duk wani ɓangare da ke ƙarƙashinsa sai da ya tara suwa gabanin wurin duka daraktoci kowanne ya ce faɗi ne ya aikinka a matsayin kan daraktan ɓangare kaza don ka sani ba ma bayani sai da kowa ya bayani ya fito mai da wasu bayanan sannan ya ce to shekara kudin in Allah ya sa amma ni ne minista kai ne kaza to target din da na baka duk shekara ga iya abin da ke kama na shi in ba za ka iya baka ga aiki da haka target din namu kafin mu sauka shi ne kaza duk wanda aka naɗa shi a minista a ƙasar nan target ɗin shi kamun ya sauka iya nawa zai tara nashi gani kuma wannan abin da ya sa shi ma ya tunanin tarbiyya ce asali ta ajiye. duk munafukai ne fa wannan abin a cikinmu Allah ka tsare to kaji Wani ولذلك wannan yasa bayyana Allah ta'ala fi kitabihi Allah ya mana bayani karara a littafin shi na sifatal munafiqina Allah ya bayyana mana siffofin munafikai a littafin shi bayanan shafiyar. Allah ya mana bayani wanda zai warkar da mu daga cutar da muke da ita na rashin sani menene munafunci suwaye munafikai ubangiji ya mana bayani shafiyar. wadihan kuma ya mana bayanin a fili yadda kowa zai gani jaliyan kuma ya bayanin karara ta yadda ba ka da wani bukatar cewa sai an karama wani bayani akan waye munafiki wata siffa ce kuma ta munafiki mala ya ce idan qara'atu abun tsoron shine idan ka karanta waɗannan siffofi da Allah ya bayani a Ƙur'ani na munafikai wa qaranta ka gwama abin da ka karanta din baina hadhihi sifat ka gwama tsakanin waɗannan siffofi da ka karanta da Allah ya bayyana su a Ƙur'ani wa ahwala kasirin min almuslimina ka gwama tsakanin siffofin da kuma halin da yawa yanda musulmi suke rayuwa a yau lawajatta annaka taqra'u ma yashuddu intibahaka to za ko ka sami za ka iske abinda zai ƙara ƙarfafa faɗakarka an gani wayulafitu nazaraka ila shay'in khatir kuma abinda zai dan juyar da ganinka zuwa ga abinda in ka kalla yau abu ne mai mugun haɗari wa khatirun jiddan kuma abu ne mai mugun haɗari kwaran gaske ala saurara ka ji wannan abu ne shi wa kuwa abin shine annal kasratul katira lalle yawan dandazan taro minal musulmi na a musulmi a yau idan lam ya kuno mutasufi na da aglabi sifatin na. tarin dandazo mai yawan gaske cikin musulmi a yau in ka kalle su in dai ba su siffanta da galibin siffofi na munafunci ba fa innahum muttasifuna bi ba'dha to za ga wasu daga cikin siffofin wala sun siffanta da su jama'a kun gani a yau in ka kaga cincirin da taron musulmi da suka siffantu da siffofi na munafunci yawansu ba iyaka in ko ga yawan nasu da bai da iyaka ba su siffantu da galibin siffofin munafunci ba to sai kaga da sun siffantu da wasu a ciki jama'a kun gani malam ya ce in mali adamin Bala, ko dai a ko malam ya ce al'amur, amur kaga wannan al'amari na waɗannan siffofi da Allah ya faɗi na munafukai malin ya ce gafalahu ko kasirun minal musulmina wallahi da yawa musulmi sun gafala kansu akwai abubuwa ne da yawa musulmi yau da suke yi wallahi tallahi yin abin siffa ce ta mai yi munafiki jama'a kun gani da yawa musulmi kuma suna yi amma ba su san yin abin mutum ya siffanta wurin yin abin da siffa ta munafikai ba jama'a kun gani sai ya ce in ma da adamin vala ko dai saboda rashin damuwa da kula kawai mutum bai damu komai ba komai kawai zai yi wa'in mali jahalin bi sifatil munafiqina ko kuma ba rashin damuwa bace a'a jahilci ne mafi yawan musulmi ke da shi game da siffofin munafikai da haka akwai abubuwan da idan mutum na yi siffa yin abin na munafunci da munafikai to da yawa musulmi ma ba sani ba da haka za a ga suna ta yin abin sai ma ya ce au akibatin nifa wasu kuma za ka ga a'a sun sani amma za ka kuma suna yin siffantuwa da waɗannan sufofin me yasa ba su san me akiba karken abin da zai biyo baya na munafunci ga wanda ya munafuncin in an je gaban Allah ran kiyama akiba ce ba su sani ba da haka akwai abin da mutum zai ya zo yana sukar masallaci ta yadda zai iya raba kan masu masallacin ko wata makaranta ko ƙungiyarku, ko haɗuwa da kuke kuna da awa. yana yi abin da yake fa zai raba kan zai haifar da matsala a waɗannan abubuwan da yake yi wannan abin in ya san irin abin da yake yi siffa ce ta munafukai za a ga kuma bai damu ba ya ci gaba da nesa wani ya jahilci akibar munafuncin abin da zai biyo baya ne a kiyama wala bai sani ba shi sa yake ci gaba da yi Allah ka tsare to sai malin ya ce au haɓarin nifa ko kuma haɗarin shi munafincin ne bai tsari ba min ma da alani wanda wannan yana daga cikin abin da ya sa ni uhawim sai ka ce sar da kasirin min sifatin munafikina wannan ya sanya ni yin ƙoƙari na kwararo daewa daga cikin siffofi na munafukai bi suratin mubassala da sura wadda take mai ɗan sauƙi da za ka gani allati da abdi kitabi wa sunna siffofin da suka zo a ƙur'ani da hadisi wala rubbama ko aksartu min al'addi sifat mala ce da dama za ka ga ina yawaita lissafa wasu siffofin allati rubbama tashtariku wasu siffofin za ka ga ai sun mayi musharaka da waccan da wannan in kalla za ga aika ma abu ma ɗaya ne an gane ko ma sifatin ukura za ga sai sharaka da wata siffacen daban min adili fa'idatin jalila ina ƙara kawo ta saboda wata fa'ida mai girma ya yasa nake kawo ta ɗai wahiya fa'ida ita ce an kuna uha a shabu aukuwar irin wannan siffa ne ta fi tsananin faruwa a cikin mutane wa akwa kuma ta fi tsanani wa akwa kuma ta fi ƙarfi shi sa wata siffa in ma mun karanta ta a guda hamsin din a wani wurin sai ka ga ya ƙara kawo dai wata irinsa sai kuma ya ƙara fitar da wani bayanin a kanta can me yasa saboda aukuwarta a shaddu kai in kai aukuwarta ya fi tsanani wa akwa kuma ya fi ƙarfi wurin cutar da musulmi da musulunci wal abdu mala yace kawo lissafin wani adadi a ce guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kun gane ko wannan lissafin adadin wattafsil da kuma ƙara fito da bayani warewa ke don ka ƙara ganewa in an faɗa ba ƙara faɗi don ƙara yin tafsilin abin rubba ma lafattin tibahu ba'adin nasu da dama yakan ɗan jiyo an gane ko da fuskantowar wasu cikin mutane liba'adu sifatin munafikina ko fi ya ce ga wasu daga cikin siffofin munafikai da ke cikin siffar likhafa'iha alai saboda koyuwa da suke da shi ga mutum waltibasiha da kuma saje wata da abin da ba munafunci ba sai an maka bayani za ka gane kun gane akwai abin da mutum zai yi za ka ga kama aikin nagarta ne amma munafunci munafunta ku kun gane ku? saboda ya a wanda zai zo ya ce banka kun gane ku? kuma ya gama kamba ma kai ta faɗin abubuwa amma billahi lalazi to waye zai ga wannan ya ce munafiki ke yi to sai abin ya saji da abin da na madagarci zai zo yi da abin da munafiki ke yi to irin wannan shirye malam ya ce zai iya saje ma da aikin nagartattun mutane to duk sai mun fito maka da irin wannan mutum zai zo yana maganganu na yaba ma da nuna aika kai kai wallahi tallahi karya ne muna a ran shi ba haka bane tara maka kasa yake sai ka hau wallahi kwashe ma kafa ma kun gani kai bari ku ji duk fa wanda ke ɗaukan wayan an ce kana ƙoƙari wai wanda ke cewa kana kokarin da gaske ke kai sakare jama'a kun gani duk wanda ka ga ya zo ya taimake ka ka ɗauka taimakon naka ya zuwa ko mai bayan wallaya kai sakare ba ka jin wata kisa mutum ne yana zaune sai gini ya danno zai danne shi kuma ginin nan in ya danne shi mutuwa sai wani makiyin shi ya hango sai zo da gaggawa sai ya tare ginin sai wanda ya fita shaharar cewa o oh, kaga shi ce nan gaba ta wuce ka diba ka gani yadda ya taimake shi sai ya ce ai gaba tana nan tana nan kuma to ya ka taimake shi ya ce wallah ba taimakon shi ne ba ba taimakon shi kai bai ce eh. annabi ne ya ce in gini ya danne shi ya mutu ya shahada ni kuma in bari ya shahada kaga wannan gani yake an taimace shi kar ya mutu ko to ashe shahada ce ake bakin ciki kai yanzu wannan wani irin munafintar mutumin nan ne bai ba na aka ba duk wanda zai zo ya tara ma kasa bane wai daga ce kun gani wani zai ɗebo dukiya ya kawo wallahi tallaya ba taimakon yake ne ba haɗa ku rigima ke so kun gani wani munafunci ne ya tsara a ƙasa kuma sai ya ja matsala a tsakaninku shi sa duk wani musulmi ya zama alahazar ba ga waɗannan siffofin za a karanta ba mutane ai za su Allah kuma ka tsare sai mala ya ce wa hadhihi sifat waɗannan siffofi na munafikai laysan muwajjahatun ko ila tabaqatin muayyana tabaqatin ko muayyana kun ga waɗannan siffofin ba wai siffofi ne abin fuskantar da su ga ɗabaƙar wasu mutane ba kawai waɗanda suke ayyana. kar ka taɓa ɗauka munafukai sai a 'yan boko kaɗai ake samu kar kuma kai tunanin munafukai a 'yan arabiya ake samu kar ka ɗauka munafukai a 'yan iska kaɗai ake samu mutanen banza na unguwa wallahi tallahi ba tsabaka ce guda ɗaya ake samun munafukai kaɗai a cikin ta ba ah, to ga hadisin bagawi a sharhu sunna annabi ya ce inna munafiki ummati qurra'uha lalle dandazan munafukan al'umma ta a ƙarshe za su haɗu ne cikin alarmoni wannan hadisin sahihi yana nan cikin sharhu sunna ta al-imam al-bagawi inna munafiki ummati qurra'uha lallai dantazan munafukan al'umma ta a ƙarshen zamani za su tari ne a cikin mahaddata ƙur'ani su za su fi kowa munafunta al'umma da bagau ya zo sai ce mai liriya'i wa sun ake inda kira ake sau duk abin da za su yi na karatu riya ne za su yi ne don a gani ko don aji ba wai allah suke nufi da karatun ba jama'a kun gani to kai baka mamaki a yau da yawa manyan mutane sai su rika kai 'ya'yansu makarantun haddar don su haddace ƙur'ani nesa wallahi sallahi ba don ƙur'ani suke kai 'ya'yansu haddar ba abin da ya sa suke kai 'ya'yansu haddar ƙur'ani sun fahimci a universities yaran nan 'ya'yan talaka da ke shiga in sun yi jarba kaga sun fita da credit tara a ko b duka in sun samu admission a jami'a sun yi jam ka gansu da 3 wani abu 344 ko 350 wani abu sun je sun yi position e sun ci haka sun samu medicine ko pharmacy ko engineering idan suka je engineering ɗinsu ko medicine ɗinsu ko pharmacy ɗinsu tun da yara ne mahaddata alkur'ani 'ya'yan talakawa sai kaga su ke ja fiye da kowa a wannan wurin nasu to 'ya'yan masu kuɗi su ce su dawo su rika complain sun yi makarantu masu kuɗi na kuɗin gaske amma ga wani yaro ne ma ɗan talaka ba su da kuɗi amma za a ga da an yi abu kawai ya haddace shi to ya aka haka sai ce ai haddace ƙur'ani ai bai yanzu duk su ja a department ɗin to sai masu kuɗin na ɗan bokon nan sai suka gani sai suka ce to su kuma waɗannan kosis ɗin suke son ƴaƴansu shi ne fa suke kai su makarantar hadda ba wai dan haddace Al-Qur'ani ba a'a dan idan sun je kawai su dai ya zama sun fito a boko daidai waɗannan in sun haddace alqur'ani suka fito a injiniyoyi ko ya ji ya fito a dakta ɗin ko na famasi wallahi tallahi aran mani su za su rika manafinta musu tun dama ba Allah aka nufa da haddafa wata manufa ce su sa aka da su kansu da iyayensu wanda duk zai hada don Allah zai je yi ta ma kun gani Allah ka shirya su to shi ya ce a ko ba matsalar ta shafi wata ɗabaka ce ta mutane mu ayyane ba kawai min almuslimina a musulmi kar ka ɗauka wasu ɓangaren musulmi ne kawai su ne ake samun munafukai a cikinsu kalhukani kamar mahukunta ka ɗauka kawai sai a mahukunta ne ake samun munafukai walfujar ko ka ɗauka sai a fajiran mutane nan kaɗai ne za ka iya ganin munafukai a ciki walfusa ko fasakai cikin musulmi a nan ne kawai za ka iya ganin munafukai ba haka ba ne walmujirimi da ko mujirman mutane bal ina hiya muwajjahatun aidan ila qa'in ai tuffa ta munafunci wallahi a fuskantar da ita ne yau har ga waɗanda kake ganin ma masu aikin da'a ne ga Allah wani za ga yana kokarin ayyukan da'a ga Allah amma in za a munafunci wata makaranta ko masallaci wala haɗu shi za ka ga da su ake ɓata wata makaranta da su ake ɓata tsarin tafiyar wani masallaci ga su kuma a musulmi ba za su zo su ba da shawara a gyara amma a gefe za su rika suka suna ɓatanci suna cusa ƙin wannan wurin a cikin zukatan wasu za a ga saɓa iunani kun gane ko sai ce al'ubba ga ba su bauta suna da ƙoƙarin ibada a zuhad wani ma za a gane zuhudi ne masu takatsantsan da duniya ne amma Allah har cikin ana samun munafikai a yau sai ga sun munafunci masallaci a gefe sun munafunci da'awa ko sun munafunci wata kungiya ko sun munafunci wata makaranta sai ta ata ta ci ta sukanta sai ta nuna ai ba a iya ba su kuma da suka iya ga su a matsayinsu na musulmi sun ki shigowa a yi da su amma kullum a gefe nuna ba a iya ba suke yi dan suna kokari ne tukur da yin haka na wurin ya rushe wata wata ya zama ba ta wani function Allah ka shirya dubu da haka sai mala ya ce falkullu duk wani musulmin arziki ya hafu ala fihin nifa wallahi duk musulmin arziki duk ɗa'aka ga Allah duk zuɗinka duk ibadarka in dai kai musulmi ne dan arziki irin albarka to duk musulmi yana ji ma kanshi tsoron munafunci da ya fi zan munafunci, duk abin da ya fahimci wannan fa abin yin shi zai iya zama munafuntar musulmi to wallahi yana jin tsoron yi aw sifatan nifaq duk wani musulmi yana ji ma kanshi tsoron siffofi na munafunci a tare da shi wala manu ahadun nifaq babu wani mutum ɗaya da za ka ga yana da aminci a kan abin da yake yi na rashin daidai shi wa wajen za a ce zan munafiki to ba mai yin haka an gane ala nafsi illa kana munafika a ƙarshe sai ya zan munafiki kuma ka za a ko wanda za a ce ka wani abin da kake ma da'awa zai fada ce ba kun gane ku irin wannan fa ba daidai ba ne sai ce ba wani ba daidai ba kai ni rabu ne kawai kuma sai ka ga ya ci gaba wai yana ganin abin da yake yi ba zai zama munafiki ba wallahi ba mai amincewa munafunci sai ya zama munafunci a ƙarshe ka amince kai ba za ka iya zama munafunci ba a abubuwan da kake an gaya maka wannan abin na munafunci wallahi sai an waye gari ka zama munafunci kuwa jama'a kun gani shi ka tun farko na ce muku littafin nan shi karatun shi na aƙida ne wallahi kowa sai ya bi hankali bar ku ji kowa sai ta ci malam sai ya ce fa ya ayyuhal akhir habib ya kai dan uwa masoyi na hakika a addini la khaturatul mawdu saboda hadarin wannan topic din na munafunci arju annaka la tughadiru saghiratan wala kabiratan fil kitabi illa qara'aka ina tare ina fatan ina ma kwadayin kai ɗinnan. kar bar wani ɗan ƙaramin abu da kake ganin ƙarami ne ko wani babban abu da kake ganin babba ne a cikin wannan littafin kar ka bar shi sai ka karanta shi kar ka a yi karatun abin sai an yi da kai an gane ko wa ƙaranta halaka biha kuma duk abin da aka karanta a siffofin nan na munafunci da za a yi guda ka auna halin yadda kake a rayuwa da wannan abin da aka karanta da ma kun gani fa in majatta nafsaka musaban bi hadha da in aka samu kanka Allah an ya jarrabe ka da wannan cuta ta munafinci fasari ila ilaji maza zuwa ga wurin magani an gane ko maza maza ka je neman magani wadda wa maza ka je neman waraka da magani akan wannan abin da aka jarrabe ka da shi na wata siffa daga cikin siffofin munafunci dan bari ku ji a fara karatun siffofi nawa ne ba hamsin ba bari a fara tokar yanzu wani ana fara ta farko sai da kai kai kai wannan ko yana da ita ana ta biyu sai da a tonan mafi yana ce wani ko sai da a da an gama ta ɗaya ce alhamdulillah nan dai Allah ya mu gaskiya ban da wannan ɗabi'a ta bi ma bai da ita ta uku bai da ita to bari ku ji sai ai ta arba'in da tara gaba ɗaya sai ya ji Allah sai ya kubutar da shi ana ta hamsin sai ya ce alhamdulillah ba ni da ko ɗaya to amma sai ya fara tsirin to wani kam ai ta sha bakwai da sha shi kam ya shiga na tabbas kun gani kun ga aishi ya kubutan ko amma kana ta lissafa ai ta 21 ta 37 ai ta kaza ta kaza wani shikenan da ya fito zai wuce ki ta kallon shi kana kana yana da 17 a zuciya kana ta lissafin waɗanda yake su. kuma ka ƙi mai magana wallahi wannan ƙi mai magana siffa ce ta munafikai to kai kuma ka shigo ta inna lillahi wa inna ilaihi kai kai shi sa kaga wanda zai iya kubuta wallahi sai dai taimakon Allah ma ba wayo ba ko da ba sam sai dai Allah ya kubutar da kai to shine kaji ya ce karka bar wani abu da kake ganin wai dan ba wani abu bane karami a littafin ko babba ka ce ka wuce a wuce shi kawai a'a kar ka wuce sai ka karanta shi in ka karanta ka fahimta to sai ka auna abin da halinka kai ya kake tsakaninka da abin fa'iza wajatta saka a fa'in wajatta nafsaka musamman bi ba'ad sifat idan ka iske kanka an jarrabe ka ne da wata daga cikin siffofin da za mu karanta fahara ila kitabin lahi to kai sauri zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasuli kai sauri kai gaggawa zuwa ga sunnar annabi litabhasa an an shifa dan kai bincike game da waraka wannan cuta ta munafiki da ta same ka an gane ko wali ta'amala jahidan kuma dan kai aiki tukuru mai kokarin gaske alatar kiha dan kai aiki sosai kaza mai aiki sosai an gane akan barin wannan siffa da neman taimakon Allah wayan kunta an minan nifak idan ko aka gama karatun littafin nan duka kada ka kubuta ba ka da siffa ko da yake munafunci sai malin yace kai la ahadam ahadan kulu hala ko haka ba na tsammanin wani mutum zai iya fitowa ya faɗi wannan a yau a duniya wani mutum ya ce duk siffofin nan a gama su shi bai da ko ɗaya ya ce ba na tsammanin wani fa zai iya jara'ar nan ku bari a karanta littafin za ku fahimta a gama su duka ka ji ba ka da wata siffa ko ɗaya da wahala ba ka ji ko ɗan yakara da wata siffa ba shi ne malin ya ce idan ka sami kanka ka kubuta daga duk wata siffa ta munafunci kun gane sai ya ce to kai na kalu ahadin ulu haka in dai wannan magana ce ba na tunanin wani zai iya fadinta to in ku har Allah ya sa haka din to fahmadillaha ala hadhihi ni'ima to sai ka gode ma Allah akan wannan ni'ima da yi kun gane. saboda shi munafunci bari ku ji wata matsalar shi ita ce a wani lokaci mutum na yin shi wallahi tallahi shi kai shi bai sanin wannan abin da yake yana munafunta addini bai sanin kawai yana munafunta addini jama'a kun gani jama'a ko ɗan uwanka ya ba daidai ba kawai sai ka gan shi ka gan shi fa ka ga ba daidan ba kawai sai kai dariya ka kawai da kai karbi shi wallahi ka munafunce shi wannan ɗabi'a ce ta mai munafunta musulmi ai almu'min muratu akhihi almu'min ai madubi ne a wurinka kamar yadda kai ma madubi ne a wurin shi sai ka nuna mai abin nan fa wani ba fa daidai bane da ma kun gani Allah ka tsare wazid to in har Allah ya taimake ka baka da siffan nan ko daya ka gode wa Allah wazice ka tashi ka ƙara wa kanka ƙoƙari fi tasirin amalin Saniya, wurin samun wa kanka da ayyuka nagari da za ka riƙa wa Allah wa rafi darajatuka inda Allah da ayyukan da za su taimaka ya ɗaga ka a wurin Allah walta kun fi hazarin min nifaq daga lokacin kuma ka zama cikin ɗaukar mataki an gane na kiyaya kwarai game da munafunci tunda Allah ya saba ka da ku daya siffar fa ya man gafala an khaturatin nifa. ya wanda ya gafala wanda bai ma san komai ba game da hadarin munafunci wa hukumin nifaq bai san komai game da hukuncin munafunci ba an sifatin munafiki na game da sufofi na munafukan hadhihi ka kaga waɗannan 'yan layika da na rubuta a littafin nan tubayyinu laka ba'da suna bayyana maka wani ɓangare, au kulla ko kuma dukkan allazi kunta huga gafila duk abubuwan da kaga fala baka san su ba in Allah ya so ɗan layukan da rubuta a littafin nan za su bayyana maka waɗannan sufofi na munafukai fa as'alullah azza wa jal ina roƙon Allah mai girma da waya an kahal azan ya buɗe kunnuwan duk waɗanda ke sauraron dan su fahimci abin da kyau da za muka rubuta ko za mu karanta wa an ya shiraha sudur muna roƙon Allah ya yalwata kirazin an gane ko abinda duk za a faɗi Allah ya sa mu gane ko mu guji abin wa an a abil kalil dan wannan kaɗan da na rubuta Allah ya amfana da duk musulmi abin da ke ciki don su guji wannan munafincin wa an yi a wayo barika fil yasir kuma ɗan wannan kaɗan ɗin ɗan taƙaitaccen muna roƙon Allah ya sa mai albarka wa an yi asimana minan nifaq muna roƙon Allah ya tsare mu daga munafunci wa ahalin nifaq muna roƙon Allah ya tsare mu daga munafukai dan munafunci bala'i idan Allah ya haɗa ku da munafukai kuma su ma bala'i ko kai ba munafiki bane in dai munafuki ya makale ma su fa kamar kaskar shi munafiki kamar kaska ne kullun kaska jini take sha na abin da ta makalewa to shi munafiki kullun da ke cikin tsotsake yake yana lalata ka yana manna da kai kuma yana lalata kuma ba za ka sani ba sai ya gama shirya abin da zai kai ka ƙasa kana zamewa ka faɗi kuma sai ya miƙe yana dariya ai dama mun ce mu kwaye ba don Allah dama ake ba to ai ga yanin ai kaza ai haka suka rika wa annabi ba haka suka rika wa sahabbai Allah ya tsari wa an yi basira na bi uyunna kuma Allah ya basirantar da mu mu rika gani da idanuwan mu warewaci abinda munafunci ne Allah ya ce mu guje shi innahu waliyu zalika Allah ne yi mana haka ne shi majibancin iya yi mana haka ne wal qadiru kuma Allah mai iko ne akan yi mana haka din walhamdulillahi rabbil alamin kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mala yace eh uyu basirana Allah ya basirantar da mu ya sa mana galiba eh to ya faɗakar da mu kenan ya basirantar da mu game da aibubbukan mu mu gyara ashe ba uyunina bane ko uyubina hakan bi uyubina Allah ya sa mu zama masu basira game da aibubbukan mu mu gane mu gyara kun gane ko ka san ka san watan gwano zai jin warin jikin shi sai dai ji warin jikin ka kai to munafiki ya kai shi sa ya dan hudiyo ya siffanta munafiki da kuda ya ce yayin da kaga kuda haka munafiki yake duk yadda kake abin arziki bai gani abin arzikin da kake ba zai taɓa gani ba kullum sai dai je yana ɓata ka amma da kayan kuskure to ya samu dama amma abin da kake na arziki wallahi bai gani to kaga kuda ai haka yi. yanzu ka sa sabon irin boyel din nan na dubu ɗari da kaza ka sa ka fito kana kyalli kana sheki ka sa turare ba abin da ya shafi kuda da matsoka ba zai nuna ka ba ba zai matso kusa da ka yana kuka ba don ma ka aga kayi gayo ka fito fes amma da ka tsalla gidan gidanku kana taka kashi kai wurin jama'a to zai kofi ka duk yadda za a ce kai wane ya fito na Allah ji shi a rigar nan sai ya gan shi a daidai wurin takalmin da ka tako kashi sai ta ko watan duk adan nan da kake ba da sha'awa yana ne na duk ƙarya ne ga yi za a kalla nan ga yi za a kalla nan haka zai ta yi ba ga ka kawo kana ba mutane sha'awa yana da kawai sai wani ya ga kudana da ya kalla sai ce a sha wani kuma nan mene ne ai ta kashi ka ta to ya masa a fatan munafiki da yi bane shi kullum bai ganin alheru. kuskuren kawai shi shi ke so ya gani kuma shi zai ta nuna a gani bayan da alheri da kusa da shi wallahi ba zai nuna ɓoyewa ma zai yi Allah ya kyauta ta malam kuji ka ji ya shigo cikin karatu kuma yau mala ya ce haufu salafi minan nifaq ka tsoron da magabata suke nunawa akan munafurci sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina wallahi suna tsananin tsoron munafunci kun gane ku ayyuhal muslim ya kai musulmi almagharur bi amalihi mai ruduwa da kokarin aikin da yake wa Allah ka sa ko wanda shi kokarin da yake ne yawan ibadu da ayyuka da Allah kun gane sai ya rudu shi a za'a ma a ce wayo a waye gari zan munafiki billahi allazi zaka iya zama munafiki duk kokarin ka ne malin ya bude dan karkaru yace ayyuhal muslim ya kai dan uwa musulmi almagharuru bi amalihi mai ruduwa da kokarin aiki da yake wa Allah an gane ko wal mu'jibu bi salati mai nuna jiji da kai da shi ya iya ya kware game da sallar da yake yi kun gane ko kaga akwai wanda zaka ga yana ci shi ba su fi salati kawai da aka yare da kowa shi yana ganin aishi, shi kai shi ne wallahi tallahi kun ga irin wannan baka san shi ɗan ba ka karanta littafin talbisu iblis za ka yi mamaki biyan da ka ga kokari a addini to shedan ta nan yake biwa ya watsa ka ya haifan mamu da matsala tsakaninka da ubangiji da ma kun gane ba fa wayanka ba fa ka bane ba kuma ka bane duk waɗannan akwai waɗanda sun fi ka amma jibiyan da Allah ya basu to kai wayanka ne jiyan da ka zama ba fa wayanka ba ne ba fa dabararka ba ce da haka malam ya ce ayyuhal muslim ɗan uwa musulmi almagaruru da amalin wanda ke rubuwa da ƙoƙarin ayyukan da yake wa Allah shi ya ga yana ƙoƙarin azumi yana ƙoƙarin sallah ta hajjuri ya karatun ƙur'ani har da ƙur'ani shi ne bulugul maram ya misali duk karatu zai ji kun gane ko wal mu'jib bi salati wa wanda ke jiji da kai yana ganin ai shi kam ai su sun wuce nan ma game da sallar da yake wa Allah da kuma tsayuwar daren sa wal mabtul bi satrillahi alai wanda ke fitunuwa da rufin asirin da Allah ke mai akwai wanda abin da yake yi a koye ga Allah ya rufe kun gane ko sai ya fitunu shi ai wannan musamman ne a wurin Allah shi yasa kaza kaza wa fil haqiqa bayan a haƙiƙanin gaskiya annahu eh hal an ta za zaka naƙi. kai ne wannan tsaftataccen da Allah ya tsaftace allazi la yakhafu nifaqa ala nafsi kai din ne tsaftataccen da Allah ya tsaftace wanda bai ji makan shi tsoron munafunci ba fi na hakika bayan a haƙiƙanin gaskiya annahu laysa bi naƙi ka kalle shi da kyau ba wai tsaftatacce ne da Allah ya tsaftace ba fa naqiyu shi tsaftataccen da Allah ya tsabtace man khafa ala nafsihi nifa shine wanda kullun ke ji ma kanshi tsoron munafinci kun gane ko malam sai ya ce wa hazara min kuma yake matukar jin tsoro na munafinci wa hadhihi kaga wannan rubutu da nayi bene dai ka da ke gabanka nususun neman kulatun an salafi halin umma nasoshi ne zan kawo ma da aka ciro mana su daga wurin magabatan wannan al'ummar al'afiya wanda su sahabbai ne masu tsananin tsoron Allah al'ankiya waɗanda tsabtattu ne da Allah ya tsabtace su al'ubbad waɗanda masu tsananin ibada ne da ƙoƙarin yinta az-zuhad masu taka tsantsan da duniya masu zuhudi ne alladina kana ko minhum man qad bushira bil janna wanda ya zan a cikin irin waɗannan da zamu kawo ba akwai waɗanda tun da su. wallahi an musu albishirin da yan aljanna ne amma bari ka ji yadda suke tsananin jin tsoro na munafunci ko siffantuwa da wata sifa ta munafukai wa ma zalika duk da a cikinsu ga wasu ma an musu albishiri da aljanna duk da haka ma amana ala nufa. nifaq wallahi bai da aminci bai nuna ya amince akan kanshi ba game da munafinci ko mai zai yana gani shi ba zai a ce zan munafinci ba kariya kai an gane ko wa hadhihi nusus yanquluha hala nafnu darjab al rahimahullahu ta'ala wadannan nasoshi na asaransu ah, ko malin ya ce ibn rajab alhambali ya ciro mana allah ya kan shi da rahma ƙala ya ce wa min huna daga nan ne kana sahabatu ya kafu nan nifaka ala an ibn rajab shari hadisi yake ya ce daga nan ne za ka fahimci zamowar sahabbai suna matuƙar tsoron munafunci a kan kansu kun gane ko duk wata siffa ta munafunci suna matuƙar jin tsoronta a kansu sai ya ce wa kana umar kaga ɗan aljanna ne yana cikin wanda aka ma albishiri da aljanna ko na umar ya kasance ya alu huzaifa an nafsi yakan je ya samu huzaifa ba je mun faɗa ba annabi ya taɓa kiran shi mai sirri duk wani munafiki da ke duniya sai da annabi ya gaya mai sunan shi jama'a kun gani annabi ya ce ka iske duk wani munafiki a duniya zan gaya ma shi a wannan zamanin to annabi ya ware huzaifa ya gaya mai to wallahi na umar kan je ya ce ma huzaifa ya huzaifa ina haɗa ka da allah ba na cikin sunayen da annabi ya lissafa maka su a munafukai saboda yana jin tsoron kai ya zama yana ci kai in kai ne an zaka ci a haba ni sai na tambaya yana san bai ciki ma kai ya kaci wa ya gaya maka jama'a kun gane to ka ji umar ko to ka ji wannan magana sai ya ce ko wasu ila abu raja an tambaye abu raja al'afariki al'afariki hal adarakta tabi'in aka ce masa hal adarakta man adarakta min asabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shaunan nifaq shin a waɗanda ka riska cikin waɗanda ka haɗu da su a matsayin kartabi'i a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka haɗu da wasu a cikin sahabban annabi da ka haɗu da su kaga suna ji ma kansu tsoron munafinci faƙala sai ce na'am ƙwaran gasu. ni a minhum bi hamdillahi sadaran hasana ni na haɗu da wasu a cikin sahabbai da ƙirji tunanin ƙirjin nasu mai kyau na'am tabbas shadidan na ga tsatsa tsoron munafunci tsoro mai tsanani na'am shadidan ƙwarai na haɗo sabai suna tsoron munafunci tsoro mai tsanani wa kalal bukari yi fi sahi al'imamul bukari ya ce waƙala kalaf mulaika ibn ya ce eh, ibn abi mulaika ya ce a daraktu tabi'i ya ce a daraktu salafi na min asabin nabi sallallahu alaihi sallam ni na haɗa sahabban annabi guda talatin ni Allah a raye ya sa na ga sahabban annabi guda talatin na rayu tare da su kulluhum ya khafun nifa kowane ɗayan su na ga yana ji ma kanshi tsoron wata siffa daga cikin siffofin munafunci kare su fanta da ita ala nafsi akan kansa kun ko gane wa karu anil hasan ana gaya mana ma wata magana da aka samo daga alhasan jikan annabi kala alhassan ya ce la ko ma khafahu illa mu'min ba wanda za ka ga yana ji kanshi tsoron munafunci wala ce mu'min wala aminahu wala aminahu illa munafiqun ba wanda za ka ga ya amince wa siffan munafunci yana yin ta ana faɗi yake bari wala ce munafiki inta magana alhassan ta kare anan ana nuna lokaci yayi kuma za mu tsaya nan sai gobe karatu insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum